إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اكتشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba tara ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta uku, wanda ya daidai da sha takwas ga watan agusta shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara ma cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mutu nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكفانا أتكم بابي نقوم شيني باب المبادرة إلى الخيرات والحظ من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد أن شيني شافينا na آه، بابي نقوم آه وأن a a nawa bugun shafi na ashirin da tara ne za mu tashi a kan hadisi na shida a babin a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na sittin da bakwai. anan yake cewa as-sadisu wato hadisi na shida a wannan babi an zubair bin ali qal ataina anas بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري hadisi na shida a cikin wannan babi malam yace hadisi daga az-zubair bin adi az-zubair bin adi tabi'i ne daga cikin ɗaliban Anas dan Malik yace ataina Anas bin Malik radiyallahu anhu mun zo wa Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa fashakauna ilaihi ma'anar nalqa Hajjaj alhajjaj muka kai ƙara zuwa gare sa abinda muke fuskanta daga Hajjaj bin Yusuf al wato na wahalhalu da tsanantawa da yake yi mana a matsayinsa na shugaba asari ya inganta a jami'in imam tirmizi wanda imamu nasiruddin albani Allah ji kansa da rahma ya tabbatar da ingancin wannan asari kamar da ya zo a cikin jami'in imamu cewa hajjaj bin yusuf sakafi ya kashe mutane dubu ɗari da ashirin wahalhalin hajjaj ya sa wannan babban tabi'i daga cikin ɗaliban anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce muka zo wurin anas malik muka kawo ƙara wahalhalun da muke sha daga hajjaj bin yusuf al-thaqafi faƙala sai anas malik ya tarbiyyantar da su a ƙara suka kawo ba to sai ya ce isbiru ku yi haƙuri innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu yace fa innahu yanda al'amarin yake la ya'ti zamanun babu zamanin da zai zo illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face wanda zai zo bayansa sai ya fi na yanzu sharri hatta talqaw rabbakum har ku koma ga Allah duk zamanin da ya shuɗe na gabansa sai ya fi na baya muni har ku koma ga ubangijinku hakaza ya ce sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam na ji wannan maganan ne daga bakin annabinku annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam saƙon da anas yake so ya nuna anan wato ku yi haƙuri ku ci gaba da ayyukanku na alkhairi wanda ba a hana ku ba don za ku kai lokacin da kuna so ku yi alkhairin babu dama to yanzu tun da akwai daman ku ribaci damar ku yi amfani da shi daman ai babin yana magana ne akan wato yin gaggawa zuwa aikata alkhairi mutum da kuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk zamanin da ya shuɗe sai an ce gwanda na jiya akan na yau har ku koma ga ubangiji haka al'amarin zai dinga tafiya ya ce haka na ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana kaga anan ne ake nuna mana haƙuri da duk halin da ka samu kanka ko saboda idan kai ƙorafi ka fita to abin da za ka je ka tada a gaba sai ya fi wanda ka bari muni to wannan yana daga cikin kuskure da yawa da mutane suke yi a babin wato mu'amala musamman a matsala da take da alaƙa da jagoranci da shugabanci kaga a nan shugaba haƙuri ake da shi da daɗi ko ba daɗi wannan shine addini dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu falyasbir duk wanda ya ga wani abu daga jagoransa wanda shi baya so to yayi hakuri kaga doka ce daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala yanzi anna yadan min kada ya kuskura ya ce ya daina yi masa biyayya saboda yana yin wani abu mara kyau fa in mata mata ditatin jahiliyatin in ya mutu ya daina yi wa wannan shugaban biyayya saboda wani abu da ya gani wanda shi yake gani ba mai kyau bane daga wannan shugaba manzo Allah ce yayi mutuwa irin mutuwar maguzawa kaga akwai matsala kenan kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sa hakuri to duk rinci da dadi ko ba dadi hakuri ake yi idan kai hakuri to Allah zai musanya maka da mafi alkhairi dan hakurin ibada ce in ka kake yin hakuri abinda zai biyo baya sai ya fi abinda kake zargin sa akai da bala'i da musiba yanzu barin ka mana misali 'yan uwanmu a kudu sun ce sai an yi ensas wannan matsalar sun ɓoye ne da guzuma don su harbi karsana asali shugaban ƙasa suke so sai an tsige shi shi ne manufar da sai aka ce to ensas saƙon da nake so mu gane na illar maganan ba siyasa muke a nan ba shi ne a lokacin saboda akwai maɓarnata a cikinsu suke ɓarna an takura su ko ya za su ribaci masu wawayen tunani a cikinsu sai aka fito musu da wannan ƙofar cewa ana wulaƙanta su kuma ba a kimanta ɗan adam sai aka fito da wannan sunan da aka fito abinda suke zargin tsatsin na yi na barna su barnan da suka yi ya ninka ninkin ba ninkin abinda suke zargi mai tsatsin na yi hukun daga wannan lokacin kuncin da suka shiga ya fi kuncin da suke zargin wa'ancan sun kasa a ciki amma janin mu musulmai ne musulunci na koya mana wato dar'ul mafsada wa jalbil maslaha tun kuɗe barna da jawo maslaha to wannan abun sun jawo wa kansu maslaha ne ko sun jawo wa kansu barna sun jawo kansu barna saboda yanzu rayuwa ta musu kunci a inda suke rayuwa Saɓanin kafin hakan ya faru kaga wannan saƙo ne yake nuna maka shi ne dalilin da ya sa ana ɗan malik ya ce ku yi haƙuri barin buga mana misali a ƙasar sudan ƙasar sudan shugaban ƙasansu albashir yana gudanar da shari'a ne kuma ba za ka raba shi da kurakurai ba saboda ai ba malami ba ne kuma ko da malami ne shi dole ya kuskure tunda ba a duba bane shi aka sa musu karantsana ta kowane bangare har aka sa wa mutanen cikin kasan kyamatar yadda ake gudanar da al'amari na jagoranci suka yi fito na fito da shi aka tunkuɗe shi ko aka wulaƙanta shi aka kai shi ina kurkuku to yanzu halin da suke ciki na kunci ya ninka ninkin ba ninkin so goma kan lokacin da yake kan mulki a anan ba cinyan ba nan kafan baya ga bai haifar musu da ɗa mai ido ba saboda yanzu ababen da suka fada a ciki ya koma musu bala'i sama da kai har su yanzu sun fito a kafafen sadarwa da na yada labarai suna cewa dama ya dawo kaga wannan duka yana nuna maka sakon ne wannan hadisin ko ba lokaci da ya wuce duk wanda zai zo sai an ji gara na ji akan na yau sannan gara na yau akan na gobe haka abin zai kasance yanzu ga misalin libya libya ƙasa ce wacce take ga zafi ko Allah ya ji kansa ya yafe masa kurakuransa ya ji yadda su daɗi ya kyautata musu har albashi aka ba hatta ɗan secondary school yana samun albashi hata na yi sai dai ji alat ba ya aikin sisi balle na taro haka ake kyautata musu amerika ta ribace su aka dasa musu wannan tunanin suka yi fito na fito da shugaban ƙasansu don suka kashe shi ba su tsaya a kaka ba suka wulaƙanta gawansa suka ja ta a ƙasa to yanzu suna ɗanɗana kuɗarsu har suna burin da zai dawo ya ci gaba ya ɗaura daga inda suke yanzu sun ci baya duk ginin da ya musu yanzu duk sun rushe sun koma baya kafin su samu daidai kamar yadda shi ya musu a wannan lokacin shekara hamsin ya yi kaɗan su samu irin wannan abu masu zuwa amma ji wannan kaga ashe kenan haƙuri akan ababen da ake fuskanta na ƙuncin rayuwa da wasu jarabawa ya fi alkhairi mu ce mun yi me ta fito to wannan shine abin da aka yaƙi kwakwalenmu mu 'yan arewa da shi sai aka dasa mana 'ya'yanmu da ƙannanmu da yayyinmu da abokanmu sai suka koma kidnapping ko wasu kuma suka koma bandit daga wato inda gwamnati ta ƙi musu abin da suke so bari a rikita ta wa aka rikita mudin ko saboda haka duk irin wannan yana daga cikin gazuwan fikir wanda aka yi aka yaƙi kwakwalen mutane aka ribace mu na gaba ba san mai zai biyu baya ba Allah ka tsira da mu wannan shine maganar da Anas dan Malik ya gaya wa Az-Zubair bin Adi lokacin da kawo masa karan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi irin wahalhalin da ke ba su kamar kai ne yau wani ya kawo maka korafi akan shugaban kasa ko gwamna ko makamancin haka sai ka ce mai yayi hakuri yin hakurin nan ba wai ana nuna gazawa bane saboda yin haƙurin menene ibada ce in ma ka yi haƙuri ba me za ka yi ba abin da za ka iya yi to gara ka yi haƙurin don ka samu ladan kuma Allah ya kama ka mafita in ka ƙi yin haƙuri sai Allah ya ɗanɗana maka kuɗi ka kuma ba za ka samu abin da kake nema ba kaga kayan mai jifar gafiyar ɓaidu ko kuma karatun ɗan kama ba wan ba wan sai baka kai ga gaci ba sannan kuncin ma karuwa ta yi kaga yanzu ya nuna baka da wayo ke to wannan shi ne saƙon da wannan hadisi yake nuna mana daga cikin fikin hadisin ne ku yi gaggawa wajen aikata alkhairi tun kafin a kai lokacin da waɗanda za su hana ku yin alkhairin su zo Shi ne saƙon ya ce ku yi hakuri Saƙon kenan ku yi hakuri tunda ba hana ku kaza da kaza ba ku je ku ci gaba da ababanku kada a kai lokacin da wannan abun ma da yanzu kuke samun yi ta zo hana ku aiwatar da shi amince wannan Allah ka shirya da mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa a cikin kitabul fitan babu babun la ya'ti zamanun illa allazi ba'dahu sharrun minhu babin da ke cewa ba wani zamanin da zai zo ce wanda zai zo a bayansa ya fi sa shari haka imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa wata ruwaya ta abu nu'aim a cikin hilyatul auliya yake cewa nashku maimakon fashakauna ilaihi sai ce nashku ilaihi ma nalqa min al-hajjaj limakon fashakauna ilai a wata ruwaya wajen abdurrahman bin mahadi daga sufiyan a wurin al-ismaili lafazin shakauna ila anas sai ya zo da lafazin cewa shakauna ila anas mun kai kara ne zuwa ga anas maimakon fa'u sababiya sai ya ce mun kai ƙaran hajjad bin yusuf sakafi zuwa ga anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare ta abinda suke fuskanta na kunci da bala'i malam ya ce asabi'u hadisi na bakwai wannan babi an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال تبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال ibin غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر hadisi daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa ya ce lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tafiya a gare shi da alayensa ya ce badiru bin a'amali saba'an ku yi gaggawa wajen ayyuka guda bakwai ku yi gaggawa wajen gabatar da ababai guda bakwai kafin ababan nan su hana ku ku yi gaggawa wajen gabatar da ababai guda bakwai na ayyuka na alkhairi menene ayyukan nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal tantaziruna illa faqran munsiyan shin kuna jiran talauci ne da ke sa mutum ya manta da ayyuka na alkhairi dan in talauci ya talauci zai sa ka manta da yin me alkhairi dan yanzu kanka kake nema ko mafita to bi ma'ana ku yi gaggawa tun kafin irin wannan ya riske ku ku yi wa kanku alkhairi kafin irin wannan talaucin ya zo ya riske ku ya hana ku daman yin alkhairi aw ghinan ko kuma wadata da ke sa mutum ya wuce gona da iri ya jiji da kansa kamar yadda Allah ce walau basafa Allahu rizqa li da baghaw fil walakin yunazzilu bi qadarin ma sha innahu bi ibadihi khabirun basir Allah ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi ba Allah zai shimfida arzikin su ga bayansa kowa a mai da shi mai kudi da Allah yace la baghawfil a mutane sun fara iskanci da keta da wuce gona da iri a doron kasa ko kowa na da shi wa zai gaya ma wani magana sai ce walakin yunazzilu bi qadarin ma sha. sai dai Allah na saukar da arzikinsa gwargwadon ganin damansa ba wancan a hana wannan innahu shi ubangiji bi ibadihi da kana da bayansa la khabirun basir me ba da labari ne kuma yana kallon abin da za su yi shi sa yi wancan talaka wannan mai kuɗi Allah ce innal insana la yatagha lallai jinsin dan adam yana da jiji da kai yana ganin ya isa wani lokaci Allah ce an ra'ahu staghna duk lokacin da ya ga ya wadatu to za ka ji isa da tumbatsa ko da girman kai sai ya ɗaura rawaninta sa'an nan kuma ya taka wanda yake so ya wulaƙanta wanda yake so ya yi abin da ya ga dama saboda ya yana da dukiya haka Allah yake ina fata an gane kaga anan shine ce ko kuma wadatan da ke sa mutum ya wuce gona da iri wato kada ka kai lokacin da za ka yi wadatan da za ka taka kowa bi ma'ana damar da kake da shi karibace karibace wannan damar don kada ka kai matsayin da ga dukiyar ta zo maka kai kuma baka ganin kowa da daraja saboda kowa kana wulakanta shi baka ganin shi da kima kaga an samu matsala kenan ko yace au maradan mufsidan ko ko rashin lafiya wanda ke lalata mutum idan mutum ba lafiya kaga ba abin da zai iya yi Allah ba sai ta gagare ka kaga rashin lafiya akwai rashin lafiyar da zaka ga idan mutum ya kai in aka ce ma yau mutum ya mutu zaka ga yan wanshi ma alhamdulillah suke cewa ko saboda ya kai iya wato kololuwa da da bala'i da an lalata shi an yi rawarwa da shi irin wannan rashin lafiyar zala ce to ka yi gaggawan yin alkhairi kafin irin wannan rashin lafiyar ya kama ka ya ce au haraman mufnidan ko kuma tsufa da ke sakwarkwata mutum ina ba da an gane idan ya je masallaci fa sai an nemo shi dan bai sa hanyar gida ba haka ne sai dai yaya su danne shi a ce kakko bashi ya fita dan ya fita akwai mai matsala ko irin wannan tsufar ta sakwarkwata ka ta hana ka yin wani ayyuka na alkhairi ce au mautan mujhizan ko kuma mutuwa da ke yi wa mutum farar daya shikenan kenan tafi kaga irin ka samu daman da za ka yi tuba gyara wa an samu duk babu kawai farar ɗaya ta buge ka kaga irin wannan kaga mutum in ya samu ya yi kafin irin mutuwar ta mai irin wannan kaga ya ji daɗi ko in ko bai yi ba to kaga yi asara ke. wato ana kwaɗaitar da mutu wajen yin gaggawa kafin ɗaya daga cikin wa'annan ababen guda bakwai da manzo Allah ya abata ya riske ka ka ribaci wannan lokacin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace awi dajjal fa sharru ghaibin yuntazar ko kuma dajjal wannan shine mafi sharrin abin da ke ɓoye da ake jiransa wato dajjal bala'in dajjal in banda na ƙiyama babu bala'in da kai bala'in dajjal a duniya saboda zai zagaye duniya ne a kwana arba'in haka manzala ce duniya rankata kafinta zai zagaye ta a kwana arba'in duniya ka so zai zagaye ta a kwana arba'in ana ganewa kuma yana da wuta yana da aljanna mafi yawan wanda za su rudu bala'in da ya zo da shi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ne da yahudawa yace duk mutum zai dinga tunani yana da imani amma idan ya zo gaban dajjal irin bala'in shubhar da ya zo da ita sai rikita ka ya halaka ka yana da wuta yana da aljanna zai kalli sama ya ce zubo da ruwa a take sama za ta zubo da ruwa zai kalli ƙasa ya ce fitar da tsirranki ƙasa za ta fitar da tsirrai zai je makabarta ya kalla ce kai ku fito su fito shi waye zai tambaye su sai su ce shi Allah ne sai ce ku koma sai su koma kuma kabarinsu ka gaya min ta yaya mutum zai zai tsira da wannan mazala ce ku sharrin da al'umma ke jira kenan kuma yana nan da rai yana tsakanin tsibiri saboda tamimu bin ausin dari ya gansa kamar yadda ya zo a cikin hadisin fatimatu binti qais hadisin imam muslim daga tamimu bin ausin dari ya ga dajjal da idansa guda biyu ya ce kato ne daure a cikin kata a wani kogo saboda daniniya ta kada su na wata ɗaya a cikin teku sai suka samu gabar wani tsibiri suka tsaya ya ce suna tsaya sai suka ga wata dabba ka iya gane gabanta da bayanta gashi ko ina ya ce sai muka ce mata ma an kewa ce ce ta ce ana tun ya ce sunanta jassasa ya ce yana jin haka ya fara suka fara tambayanta sai suka ce sai ta ce musu in ku ila zalika dayin duna man kuwa ashwaku ila su'alikum in kun shiga wancan kogon za ku ga wanda ke da kwaɗayin tambayanku tamimu bin ausin dari ya ce fa waqa'a fi qalbi annaha shaytana in ma'aha rajul ya ce ina jin haka sai na ce kai wannan shaidaniya ce akwai namiji a tare da ita shi ne banza ce ya ce falamma wasalna ila bayir lokacin da suka kai zuwa ga wannan kogon fa'iza bi a'azami insanin ra'aynahu sai ga mafi katan mutumin da muka taba gani a rayuwarmu mashdudun bisalasil a ɗaure da kaca ne musu tambayoyi yace akhbiruni an qaumin arab kana labarin larabawa kana dajjal ya fara musu kenan sai suka ce nanu qaumun arab mu larabawa ne sai ce hal kharaja nabiyul arab annabin laraba wannan ya fito fi tsiba a garin madina Kuma sun ɗan wannan mutumin a tsaure ke ko kuma a cikin mai tsibiri balle a ce ya taɓa fita ko kuma amma gashi yana labarin wa manzan Allah sallallahu alaihi sallam. din haka sai dajjal ya ce musu iyuminu bihi fa huwa khairul lahu inda za su yi imani da shi shi ya fi musu alkhairi wannan dalilin shi ne ya sa bina ausi na dariya musulunta da ya koma madina ya ba man tsalla labari shi ne daga nan suka tambaye shi ya musu tambayoyi daga ƙarshe ne suka tambaye shi man'anta wai kai waye sai ce ana masihid dajjal ake shi ne shafaffen nan makaryacin nan dajjalin nan ita shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam da yake ba da labari ya ce in ya fikum wa ana fikum fa ana hajijukum in ya fito ina da rai a cikinku to ni zan kare ku daga sharrinsa wa in ya ba'di fa kullun hajiju nafsa in ya zo kuwa a bayana kowa imaninsa ya cece shi daga bala'insa wannan shi ne dalilin da ya sa manzala ya koya mana yin addu'a don neman tsarin bala'in dajjal a tahiyan ƙarshe kowace sallah saboda bala'in da yake da shi kuma kafin ya zo kafin ya fito shekarar da ana so na shekara uku ya fito shekara ta farko za a samu ɗaya bisa ukun ruwa ne na damuna shekara ta biyu za a samu biyu bisa ukun damuna shekara ta uku ko ɗugu ɗaya ba za a samu ba da ruwa to a wannan a irin wannan lokacin kaga ko bala'i to a irin wannan lokacin zai fito kuma zai fito ta hanyar iraq haka manzo Allah ce daga hanyar iraq zai fito zai faso inda kadai ba zai shiga ba a duniya shine makka da madina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya zo madina zai shiga sai ga mala'iku sun kewaye madina da su bi ma'ana ba zai iya shiga ba sai ya tsaya sai Allah ya yi umarni ga ƙasa ka yi girgiza don mutum munafuki ko fasiki zai iya zama a garin madina ba in ta yi ta girgiza sai ya gudu ya fita daga madinan su kuwa mutanen kirki ba za su fita ba za su zauna kaga an yi tankaɗe da rairaya kenan ko an tankaɗe su za su fita shi kenan sai su bi shi idan ya zo shiga makka ba zai samu dama ba don lokacin Allah zai saukar da annabi isa ɗan maryam kamar yadda ya zo a cikin hadisin nawas bin sab'an al-kilabi wanda imam muslim ya rawaito za mu zo mu tada hadisin a ƙarshen wannan littafin ko me ya faru shine a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari annabi Isa dan Maryam zai sauka dab da sallan asbahi tsakanin fukafukan mala'iku guda biyu kansa na daga na lu'ulu'u an da sallah ikama limamin da aka tada sallah dominsa sai ya ga annabi isa ya gane shi sai ce mai bismillah zo ku sallah sai ce a'a ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne limaman juna kai sallah yana idan da sallah sai ya fita ya tarbi dajjal a wajen gari suna hada ido hudu da dajjal sai ya narke kamar gishiri sai ya gudu sai annabi isa dan maryam da musulmai su bi shi za a yi ta binsa za a yi ta binsa har sai ya shiga falastin a daidai babu lud garin lud a kofar wannan garin annabi isa ɗan maryam zai kashe shi sannan duk yahudawan duniya daman shi suke jira za su kada su bi shi to anan ne duk inda ba yahude ya ɓoye saboda an bi ogan shi shine wa dajjal kenan ko in ya ɓoye a jikin mota ko a jikin wani abu wannan abin zai shelanta zai ce ya muslim ta'al wara'i au khalfi yahudiyun faqtulhu kai musulmi zo ga wani bai yahudi ya ɓoye a bayana sai ce illal ban banda wata bishiya da ake kira gharqad fa innaha shajaratuhu wannan bishiyar ta garkada bishiyar su ce ba yahudawa new israel daga ka sani ba suna da sauta bishiya ba eh ba da nuna suna da sauta da wannan bishiyar ce saboda suna sana da ita wannan bishiyar da kaga dai suna dasawa a new israel da suke yi ita ce bishiyar da manzala ce in suka ɓoye a jikinta ita kaɗai ne ba za ta yi magana ba amma komai suka ɓoye a jikinta sai ta yi magana ina fata an gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan an kashe dajjal Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sako ya juju wa majuju wa hum min kulli hadabin yansiluna ina za su shiga ruwan da ke teku ba shi rage ba tunda bai ruwan sama ba ko za su shanye shi gaba idan na baya suka zo za su ce da nan teku da ‘yan wamu ne suka shanye haka za su yi ta shigowa maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bala'in ya juji wa ma juji ya bala'i annabi isa dan maryam kansa saboda bala'in ya juji wa ma juji sai ya gudu shi da musulmai a lokacin za su gudu su haukan dutse saboda bala'in ya juji wa ma juji sun kama da komai sai su ce kai mun gama da mutanen duniya tsora na ina sai su ce tsora na sama sai su ɗauki sai su ɗauki mashi sai a cilla ta sama cun sai ya dawo musu da jini sai su ce sun gama da na ƙasa sun gama da na sama wa na suke nibi sun gama wai da Allah a halin haka sai annabi isa ɗan mare ne ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya Allah ka fitar da mu daga wannan bala'i Inda a lokacin da Allah ya sako ya juju wa majuju zai yi wahayi zuwa ga annabi Isa an kad atlaqtu ibadi la yudanu alayhi minkum ahad har ga na sako ya juju wa majuju Allah ke gaya wa annabi Isa dan Maryam kuma ba wani da zai iya kashe shi a cikin ku ba wanda zai iya kashe su a cikin ku kaga bala'i kan bala'i kenan ko yace daga nan idan Allah ya amsa addu'an annabi Isa kan Maryam a cikin daren sai Allah fa yursilu Allahu daghafun yu'alliquna ala a'naqihim sai Allah ya turo wasu tsutsotsi sai su liƙe a wuyan yajuju wa majuju sai zama dalilin mutuwan yajuju wa majuju fa yamutuna ka mauti nafsin wahidin sai su mutuwa irin mutuwan rai guda daya bi ma'ana kamar yadda suke a fim ko in an kashe bo sai a ce mai duk dodannin su sun mutu haka manzo ya ce dukkan sai su mutu sai su mutu a lokaci ɗaya farar ɗaya dukkan su za su mutu to ana yin haka sannan fayursimu Allah tuyuran a'naquhum anakil bukht sai Allah ya turo wa su tsuntsaye wiyoyinsu kaman wiyan wato raƙumi wasu malamai suka ce su ne na'ama jimina sai Allah ya turo su su ɗauki gawawwakin ya juju wa majuju fa yarmuna ha haifu sha Allah sai su jefar da gawan ya juju wa majuji inda Allah ya ga dama a jefar sannan sai Allah ya sako da ruwa kaman kaka manta an yi shekara daya ko a ruwa sai ƙasa ta fitar da albarkacinta apple daya zai ishe anguwa daya an gwari min ranka ta kafinta apple ɗaya zai ishe su kowa ya ce kushi sai ƙasa ta fitar da albarkacin daga nan sai Allah ya turo wata iska duk wani mumini idan ya shaƙe ta sai ya mutu sai rage a shararren mutane a doron ƙasa to a haka haka har a zo lokacin da za a rusa ɗakin ka'aba har a zo lokacin da Allah zai shafe ƙur'ani babu ita a doron ƙasa sannan sai wata wuta ta fito daga yaman sai ta kaɗa mutane zuwa filin da za a yi kiyama filin suriya a nan za a yi kiyama haka manzala ce akwai matsala ce ko to shi ne manzala ce dajjalu ina fata an gane fasharru ra'ibin yuntaza ya ce dajjal shi ne mafi sharrin ɓoyayyen da ake jira ko? manzala ce mutum ma yakan ɗaure ‘yar uwarsa ko ‘yarsa ko makamancin haka don kada ta fitini da dajjal yana warware ta ya kyare ta sai shi kenan kafin ya ankare ta bi shi ta bi dajjal saboda yana da wuta yana da aljanna wanda suka yi masa biyayya sai ya sa a aljannansa wanda kuma suka saba masa sai ya sa su a wutansa ya ce manzala ce duk wanda ya shiga aljannan dajjal to dan wuta ne duk wanda kuma dajjal ya sa shi a cikin wutansa to ɗan aljanna ne akwai jaraba ko babu manzo Allah ce kuma a idansa ɗaya daga cikin idansa ɗayan shafaffe ne kaman wato ƙaruru an bulluko shi haka a saman idan an rubuta kafir wannan kafiri ne ya ce duk wani ne zai karanta ta kaga wannan shine sharrin da manzo Allah ce ake jira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da zai fito duniya ta cike da zalunci zubar da jini kuma sai an daina labarinsa akan mimbari da wajen karantarwa irin asaci hankalin mutane sai kawai su gansu kawai da su da dajjal kawai Allah ka shi malam ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce awai sa'a ko dai tashin kiyama fasa'atu adha wa amar sai dai tashin kiyama ya fi fitinan dajjal bala'i da musiba an gane duk wannan fa a duniya ne da lahira kuma ta fi shi bala'i wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan yace wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'insa kuma yace hadisi ne haka cikin abwabu zuhud عن الرسول صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المبادرة بالعمل باب ديزو أكن ينججاوان أي كتأيكان الخير saboda lokaci wannan gabar zamu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan hadisi na takwas shine kusan hadisin ƙarshe a wannan babi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk